بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتسفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه حيث قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث فلا يرث المسلم الكافر فمن لم يستكفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفي حتى يكون قلبه مسلما لهم ولسانه داعيا لهم ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يكفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين أو يدع أو يدعو الله بدعاء يستجيب له يستجيب يستجيبه له بسم الله الرحمن الرحيم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 da talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma. a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan darasi namu na mako-mako mai suna bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn ta ila ahli iraq darasin da muke karatu cikin wani sako da ibn taimiyya ya rubuta wa mutanen iraki musamman shi'a mazauna ƙasar iraq da nufin yi musu nasiha da faɗakarwa da jan hankali da gargaɗi da ilmantarwa wanda wannan shine darasinmu na goma sha hudu ainihin a wannan littafi kuma shine na 128 ko a jerin gwanan mu na wannan masallaci idan ba a manta ba ibnu taimiyya yana nan kan batun matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan al'umma da martaba da daraja da suke da ita ta yadda imanin mutum ba zai zama imani nagartacce ba ingantacce face sai ya girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya darajta su saboda darajar da Allah ya ba su sannan kuma ibnu taymiya ya ƙara da batun bayani akan falalar ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda wasu suke rawa da bazarsu inda ibnu taimiyya ya fito da irin matsayi da al'ummar musulmi suke ba wa ahalu baiti rasulillah saboda matsayi ne wanda Allah ya ba su wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wanda su ma imanin mutum ba zai zama nagartaccen imani ba kyakkyawan imani har sai ya yarda da matsayinsu ya yarda da martabar su sannan kuma ibnu taymiya ya magana akan haƙƙin da suke da shi a cikin ganima da kuma haƙƙin da suke da shi a cikin fai'i suna da haƙƙi a cikin khumusi na ganima da kuma khumusi na fai'i wanda ibnu taymiya har yake cewa ma idan da za a kaddara cewa abinda ake samu na ganima da fai'i ba zai wadatar da su ba to a ɗauka daga cikin sadaka da take ta farilla wato zakka a basu a ga cewa an biya musu bukatarsu kada a kyale su hakanan ko ya kasance ma babu fai'i din babu ganima to shi za a kyale su hakanan su yi ta wahala ibn taymiya ce a'a ba za a kyale su su yi ta wahala ba ko da kuwa za a dauka daga cikin zakka ne dole ne a kula da su. dole ne a kiyaye musu su da mutuncin su. to kaga wannan gaya kenan wajen nuna girmamawa ga waɗannan bayan Allah amma duk da haka makiya gaskiya ko da yaushe suka tashi magana sai su jefi ibn taimiyya da cewa ai baya san ma ahlul baiti haushin su yake ji yana kin su yana gaba da su ta yaya mutumin da yake gaba da kai zai rika faɗin matsayinka da darajarka ai ba za ta yiwu ba to kaga wannan ba komai ya ja haka ba illa kawai saboda tona asirin waɗanda suke fakewa da ahlul baiti domin su ruguza addini wanda ibn taimiyya ya taka rawa ba kankanuwa ba wajen bayyana wannan daban kaɗo asirin waɗanda suke irin wannan aiki tun da jimawa wanda ayyukan da ibn taimiyya ya a wannan babin in ka ɗauki littafin sa min hajji sunna wato ko shi kaɗai kawai aka sa a gaba ya isa ya zama ka katafilar da za ta rushe duk wata barna da za a fake da ahlul baiti a kitsa ta cikin al'umma to wannan aiki da ya gagarumi a cikin littattafansa musamman a cikin as-sunna al-minhaj as nabawiyya ya fusata dukkan wasu waɗanda suke rawa da bazar ahlul baiti a kowane zamani kuma a kowane lokaci kuma raddi ne wanda baka cewa an yi shi wato ya wuce lokacinsa ko ana buƙatar a sabunta salon raddin yanzu a'a ko da yaushe ka karanta shi to za ga cewa yana da tasiri kwarai da gaske kuma kaifinsa yana nan domin ita gaskiya a kowane zamani gaskiya ce a kowane lokaci gaskiya ce a cikin kowace al'umma gaskiya ce to ba a cewa gaskiya ce a wani lokaci amma a wani lokaci kuma ta zama karya ko kuma a'a gaskiya ce da za ta yi amfani a wani lokaci a wani lokaci kuma za ta yi barna ba haka bane gaskiya duk inda take ita ce gaskiya kamar yadda Bahaushe ya ce gaskiya dokin ƙarfi to haka take to ibnu taymiya ya yi bayanin fai'i cewa haƙƙinsu ne wanda a wancan darasin da ya wuce muka ɗauko magana a kan homusi don mu bambance tsakanin homusi na fai'i da ganima wanda haƙƙi ne na ahlul kitabi ah, afwan na ahlul baiti da Allah ya ambata mu bambance tsakaninsa da homusi da wasu suke karɓa da sunan ahlul baiti ko da sunan wato a'imma wanda muka ce wannan zalunci ne wannan aklu amwalin nasi ne bil batili cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna da shi da fashi babu bambanci wanda zai karɓi wannan kuɗi da yin da shi da fashi ba su da bambanci duk cin dukiyar musulmi ne ba bisa haƙƙi ba ba bisa gaskiya ba farilla ita ce zakka ita ce farilla da ubangiji ya wajabta to amma a cikin adabiyat na tafiyar shi a rafidawa za mu ga cewa humusi ya fi ma zakar muhimmanci satin da ya wuce duk mun yi bayanin yadda za ku iya fahimtar hakan cewa humusi ya fi zakka muhimmanci a gunsu tare da cewa babu inda aka yi maganar wannan humusin da suke karba a cikin dukiyar al'umma illa ayar wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ita suka ce ai anan har wannan kumusin ma ya shiga khumsul makasibi maimakon khumusul ghana'imi ko maganimi da Allah ya faɗa ma ganimtum sai suka ce a nan ai ma ganimtum ma kasabtum saboda ka duk abin da ka samu dole ka bada wannan khumusin wanda kuma suka faɗaɗa sha'anin khumusin ba wai ya taƙaita ne akan masu kuɗi ba a kowa da kowa dole ya bayar ko mai kake da shi babu wani abu da za a togace a ce shi babu khumusin a kansa in dukiya in dukiyarka ta tana da yawa ka bayar ba ta da yawa ka bayar gida kake da shi na zama kai da iyalanka dole duk shekara ka kiyasta kimar sa ka da khumusinsa in ta kama baka da kuɗin da ka fitar dole ka sayar ka ba da khumusin in ya so ka rike canjin haka nan in ka da gidan ma sai tufafin ko tufafin sawa da takalmanka da hulunan ka ko menene kake da shi ka mallaka sai ka kiyasta ka da khumusi ka ba su wanda kaga zakka ma ba a ce haka ba zakka ce aka yi tu'khadhu min al-aghniya wa turaddu ala al-fuqara tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim innama sadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa ƙarshen aya su cewa aka yi a basu a karɓo daga masu wadata a bawa talakawa a bawa waɗanda ba su da shi amma a sha'anin khumusi khumusul makasibi su a gurin su za a karɓo daga gurin talakawa ne kuma a bawa masu wadata saboda haka za ka samu duk kuɗin da su waɗanda suke da wani raunin suke da shi wato dole ne a kawo musu humusin kuma humusin tunda su sun ce su ne wakilan shi imam almahadi wanda suka ce yana ɓoye har yanzu bai fito ba wanda tun yana ɗan shekara hudu ko biyar ya ɓoye wato tun yana jaririn sai ɓoye har yanzu kuma bai samu ya fito ba lokacin lokacin an ce saboda in an in ya bayyana za a kashe shi yana tsoron zalincin banul abbas to kuma gashi har zuwa yanzu an yi dauloli na shi'a akwai lokacin da shi'a suka yi karfi suka mamaye wasu garuruwa ma daular bani buwai daular ce ta shi'a daular obaidiya daular ce shi'a wanda suka yi shekaru ɗaruruwa suna taɓarna a doron ƙasa kuma suna da awar shi'anci ai da ya kamata tun daga ga shi'a sun yi ƙarfi ai sai bayyana amma sai kuma ya ƙi bayyana har a lokacin ba aka zo har yanzu ga ƙasashe nan wanda ana tinkahon cewa shi'ar ce ta kafa su kamar irin ƙasar iran kaga ya kamata yanzu ya bayyana ga iraki ita ma an abin nan amerika da yahuda sun kwata sun danka musu suna cin karansu babu baka kaga ya kamata dai ya bayyana ko sannan ga ga, ga hezbollah a kudancin labanan wanda su ma sun yi ƙarfi kamar wata wata daula ce a cikin wata daula kaga ya kamata nan ma in in can in ba zai je can bai je can ko to amma duk da haka dai yana nan har yanzu da ya ki fitowa to kaga mu ba mu gane ba wanda buya to yake yi kuma me yasa shi ya boye ai kafin sa ba akwai a imma ba kuma a zamanin su akwai azzaliman ake ta gwagwagwa da su me yasa su ba su boye ba shi ya boye da abubuwa da yawa wanda za mu yi magana a kansu lokacin da za mu zo gabar yanzu ba mu zo gabar ba to amma dai ana ana cewa wannan da sunansa ne ake karɓar homusin ake karɓar homusin kuma homusin nan tilas ne ka bayar inda kai kana bin wannan wannan addini tilas ka bada homusin ba wai zaɓin kanka ba ne raɗin kanka kamar yadda sadaka take irin wacce nan malam adam zai tashi ce a taimaka don allah ka ga dama ka ba da canjin naira ashirin ɗinka ka ga dama ka hana ba yadda zai da kai a su magana ce ta tilas ka kawo ka ko ka dole ka kawo ma ba ka da shi ka sanya za ka yi zuwa za ka sai da gidanka motarka mai kake da shi ka sayar sai ka kawo wannan wajibi kuma khumusi za ka kawo ɗaya bisa biyar za ka kawo kaga ya fi ya ka zakka kamar yadda mun yi duk wannan bayanin zakka ɗaya bisa arba'in za ka bayar amma shi wannan za ka bayar ɗaya bisa biyar ka bayar kaga akwai zalunci ba kaɗan bi ba to ibn taimiyya yake cewa wa alal akhidhina min al fai'i min zawil qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahlal fai'i fi kitabihi wajibi ne ga waɗanda za su rika karɓar dukiyar fai'i mun ce fai'i shi dukiyar da aka karɓa aka samu ba ta hanyar yaki ba dukiyar da aka samu ta kafirai amma ba ta hanyar gwagwarmaya da tirjiya tsakanin musulmi da kafirai ba a'a an yi wato ko dai sun gudu sun bar dukiyar tun ma ba a fara faɗa ba to irin waɗannan dukiyar ita ake cewa fai'i to duk waɗanda za su rika karɓar kasansu daga cikin fai'i min zawil qurba daga waɗanda suke da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallama wato bani hashim banu hashim ko banul muttalib wa ghairihim da wasunsu an yattasifu bima wasafa Allahu bihi ahlal fai dole ne su sifantu da abinda Allah ya sifanta masu cin wannan dukiya ta fai'i da shi a cikin littafinsa wato dole ne sai sun cika wasu sharuɗa da wasu sifofi ba kawai shikenan kowa ya sai zuci a bashi ba haythu qala inda Allah yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walin rasuli walidin qurba wal yatama wal yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi abinda ubangiji ya bawa manzansa na fai'i na dukiyar fai'i min ahlil daga mazauna alƙaryatu waɗanda ba musulmi ba ubangiji ya bashi wata dukiya ta fai'i daga waɗannan mutanen to falillahi so ne rabo ne na Allah walin rasuli da manzo walidul qurba da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wabin sabil da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke wato waɗannan su ne za su ci dukiyar fai'i ubangiji ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ubangiji ya ce an yi wannan kaso ne kun san dukiyar fa'i ta sha bamban da ta ganima ta ganima akwai mayaka suna da kasansu sai an kasa a ɗauki kaso ɗaya a cikin biyar kaso hudu sai a raba mayaka wanda suka je yakin kaso ɗaya kuma su ne ubangiji ya faɗa a cikin suratul cikin suratul anfal واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي wal واليتامى والمساكين وابن السبيل In كنتم امنتم billahi. wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an ubangiji ya faɗi cewa duk abin da aka samu na ganima ya ce ku sani duk abin da ku samu na ganima to ku sani cewa sa wato ɗaya bisa biyar ɗaya bisa biyar na Allah ne da manzansa walin rasuli walin zulkurba da waɗanda suke makusanta dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da marayu da miskinai da ainihin matafi wanda guzurinsa yanki to wasu sai suka yi fahimci kamar ita ma fai'i haka ne a'a akwai bambanci ita ganima za a kasa ta hudu a biyar a kashi daya a bama waɗannan da Allah ya faɗa shi kuma fai'i gaba ɗaya Allah ya danka kasansa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu shi kuma shi ne zai raba kawai yadda yadda ya ga cancantar mutum a bashi ba magana ce ta kaje yaƙi ko baka je ba magana ce wanda ya cancanta a bashi a bashi kawai don ya sha bamban daga ganima ita akwai wanda suka je aka fafata da su wasu ma suka yi suka ji raunuka wasu suka yi asarar dukiyoyinsu a wannan a irin wannan lokaci to waɗannan su kaga suna da wani kaso guda hudu da za a ware a cikin dukiyar wannan ta su ce a raba musu sai a ɗauka so ɗaya cikin biyar wanda kuma za a raba ma waɗannan mutanen da aka ambata a nan a ganima kenan a fai'i gaba ɗaya ubangiji ya danka tasarrufinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba a ce khumusihu ba don haka duka dukiyarsa ma afa Allahu duk abin da ubangiji ya bawa annabi na fai'i to falillahi walin rasuli wa lizil qurba wa litama wal masakin wa sabil to waɗannan su ake bawa duki a dukiyar fai'i mala yace faja'ala ahlal fai'i salasata asnaf ubangiji sai ya sanya ma waɗanda za a bawa dukiyar fai'i kaso uku ne akwai almuhajirun akwai al-ansar للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وننكسون فركوكينا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا, ولا يجدون في ويؤثرون على انفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون wannan sune kaso na biyu kenan kaso na uku wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa na ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim waɗannan kaso uku su aka yadda su ci dukiyar fai'i wanda duk bai da baya daga cikin waɗannan to baya da rabo a cikin dukiyar fai'i kaso na farko su ne almuhajirun waɗanda suka yi wa hijira Allah ce a bawa lilfuƙara fuqara a bawa da wannan dukiyar ga alfuƙara fuqara il wato faƙirai waɗanda suka yi hijira suka baro makka suka shigo madina ko suka baro garuruwansu suka zo madina yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda falalar Allah ce ta fito da su suke nema da yardarsa kaga kenan ubangiji ya tsarkake niyyarsu su ba wai sun fito da mummunar niyya bane ko sun fito don su tara duniya ko sun fito don su ci mutuncin wani ko sun fito don saboda a can kasar su an takura musu an har an wato an abin nan ɗinsu saboda sun yi laifi suka gudu ko wani abu mai kama da haka a yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakon Allah da manzansa to kaga wannan tazkiya ce ubangiji ya musu ce su ne fuqara na muhajirin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ga kuma abin da ya fito da su ba wani abu na duniya ne ya kawo su ba to waɗannan suna da kaso a cikin fai'i annabi sallallahu alaihi wasallam zai iba ya bawa kowa daidai bukatarsa saboda haka wani a bashi da yawa saboda bukatarsa na da yawa wani a bashi daidai abin nan bukatarsa mutawassi tsaka tsake wani kuma a bashi kaɗan kowa daidai bukatarsa wani yana da 'ya'ya ashirin wani 'ya'ya goma wani 'ya'ya biyar gare shi wani daga shi sai matarsa kaga in an tashi rabo ba za a daidaita su ba sabanin rabon ganima Rabon ganima duk wanda yake mahayin doki ne ko mahayin abin hawa ne lil faris za a bashi sahamani za a bashi kaso biyu wanda kuma yake a ƙasa yake tafiya za a bashi kaso guda to kuma duk wani wanda yake mahayi sawa'un ya fi kowa jarinta ko ko a'a shi bai yi jarinta kamar ɗan uwansa ba wannan dai kaso biyu ɗaya za a bashi kaso ɗaya nashi ɗaya na dabbarsa na dokinsa wanda kuma a ƙafa yake za a bashi kaso ɗaya wato kasan shi tunda ba ya da dabba wato ana ba da na dabba saboda ita ma dabba wani abu ne da dole sai ka yi kiwonta ka ɗauɗaure niyarta don haka ita ma ake ware kasan sai a ce ɗaya naka ɗaya nata duk ɗaya naka ne to kaga ita gani ma haka ake raba ta da wanda ya fi kowa jarumta a yakin da wanda bai kai shi ba da wanda aka jikkita shi watakila shi ya rasa hannunsa ko kafarsa ko an masa ido ɗaya da wanda kuma lafiyar salau kawai kura ce ta dan abin da ya shiga ya wanka ma sai ka dauka ba inda ba inda ya je duk dai kaso ɗaya za a ba su sabanin dukiyar fai'i ita dukiyar fai'i ana duba can wato bukata ne saboda wani ya fi wani wato dilmiya cikin bukata wani yana cikin bukata ma bai ta kai ta wancan ba wasu waɗanda wani wanda suke ci sa ba su kai na wani ba da haka kowa za a bashi ha babba ha ƙarami to shine wannan lil fuqara muhajirin allazina ukhriju min diyarihim an fito da su daga gidaddajin su wa amwalihim da dukiyoyin su saboda haka ba lalle su zama tun can farko ma talakawan bane a'a da ta yi su zama masu kuɗi ne to amma saboda addinin su an kore su an kwace kuɗin kaga sun dafu qara'u shi yasa ce ukhriju min diyarihim wa amwalihim suka fito yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ce ulaika humul sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to kaga waɗannan su ne kaso na farko sai kaso na biyu su ne al'ansar waɗanda suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama da muhajiruna da suka yi wa hijira suka ba su masauki suka ɗauki ɗawainiyarsu kafin har ubangiji su kuma ya hore musu abin da za su yi su ne wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim waɗanda suka zauni gida sannan kuma suka tanadi imani tun gabanin waɗancan su yi hijira tun gabanin su zo su yi hijira su ne dama 'yan madina sannan kuma muminai ne ba wai bayan sun hijira suka karɓi imanin ba dama muminai ne ta tabawa uddara wal imana min qablihim wato gabanin waɗancan su yi hijira yuhibbuna man hajara ilaihim duk wanda yawo hijira suna san shi wato so tsakani da Allah tunda ba wani abu da ya zo da shi bari a ce kwaɗayin dukiyarsa suke don haka shi bako ne yana buƙatar tallafi don haka suna son su yuhibbuna na manhajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa duk abinda suka bayar ba su jin damuwa dan sun dau duke sun bayar wannan ba su jin damuwa bal ma suna fifita abokansu muhajiruna akan buƙatar kansu da kuwa su suna da matsananciyar buƙata za su daure su ɗauki abin dan su ba ɗan uwansu to waɗannan su ne su ne kaso na biyu wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne kaso na biyu to ban gane dai abin da ka rubuta to wannan shine abin da su ne kaso na biyu su ne al'ansar waɗanda za a ba su daga cikin fai'i ubangiji ya sifanta su da waɗannan sifofi ya sifanta su da cewa tababwa uddara wal imana sannan ya sifanta su da san muhajiruna sannan kuma ya sifanta su da al'isar wato fifita wasu a kankin kansu Ku saura kaga wannan ita ce sifar su wadda ta sa suka cancanci a ba su dukiyar dukiyar fai'i to sai waɗanda ba muhajiruna ba ansar ba su ne kaso na uku wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan muhajiruna bayan ansar yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wali ikhwanina da ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu sabakuna lil iman suka riga mu wato shiga wato rike wannan imani suka riga mu shiga musulunci wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya kullata a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya mu lalle kai mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai to kaga waɗannan su kaso na uku wanda ake ba su zakka su ba muhajirun bane su ba ansar bane tunda abin ba zai ta tafiya ba ko wanda zamani a samu muhajirin da ansar saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu muhajirin da ansar har aka zo lokacin da babu su sun kare wanda suka yi saura ba muhajirun din ba ansar a cikin su amma dai kuma suna san muhajirun din suna san ansar don haka suna musu addu'a haka cikin tabi'ai an samu wannan atba'u tabi'in an samu har zuwa alkiyama ta tashi duk wani wanda yake cikin masu yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a wanda ya rike su da kyakkyawar niyya ya tsarkake zuciyarsa game da su baya kullata su baya jin haushin su to babu shakka wannan yana cikin waɗanda in an samu dukiyar fai'i aka tashi rabo a kirawo shi a bashi wannan ita ce sifa da ubangiji ya sifanta kaso na uku kaga yanzu duk wani wanda zai cancanci fai'i shine wanda yake cikin wannan yake cikin wannan aya wanda ya shiga karkashin wannan aya allazina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim malam yace wa zalika anna al fai'a yace saboda shi fai'i ita wannan dukiya inna ma hasala bi jihadil muhajirin wal ansar an sabe ta ne saboda gwagwarmaya da muhajiruna suka yi tayi da su ansar wa imanihim da imanin su wa hijratihim da hijirarsu wa nusratihim da taimakonsu ga addini fal mutaakhiruna inna ma yatanawalunahu a samu khallafan amma ni kamata ya zama khalafan eh, kamata ta zama khalafan ina tsoron ko haka kalmar take amma mukhallafan ta faskar luga ban sai ya za ta inda khallafa ya sa wani a matsayinsa da ci aka yi na ma wata amma khalafan an ula'ika wato za su cita. za su za su ci wannan dukiya ko za su samu wannan dukiya khalafan an ula'ika a madadin waɗancan tunda yanzu babu muhajirun babu al'ansar kaga su za su maye gurbin su ne tunda za su maye gurbin su ya zama su zama suna da sifofi irin nasu alal akalla suna da imani suna da san Allah da manzansa suna da kuma san bayan Allah su ne za su ci wannan ganima ta wannan fai'i din su za su tunda su za su maye gurbin waɗanda za su zo wanda suka gabace su mushabbahan bi tanawul alwarith miratha abihi kuma abin yana kama da wato ana kwatanta abin da da yadda mai gado wato mai cin gado zai ci gadon mahaifinsa fa in lam yakun muwaliyan lahu lam yastahiq almirath in bai zamo yana tare da mahaifinsa ba ta fuskar muwalati wato ba zai cancanci wannan gado ba kaga dole ya zama mumini musulmi in zai ci gadon babansa musulmi amma in ya zama arne ne to a ka'idar musulunci ba zai ci gadon babansa musulmi don babu mawalati tsakaninsu babu soyayya tsakaninsu ya san su to bai kamata ya ci dukiyarsu ba dukiyarsa ba ko kuma ya kashe shi misali kaga ya kashe shi to babu mawalati to haka bai kamata ya ci dukiyarsa ba fala yarithul muslimul kafir haka nan akasi walal kafirul muslim musulmi ba za ci dukiyar kafiri ba kafiri ba zai ci dukiyar musulmi ba famal ta hanyar gado Famal lam yastaghfir li ulaika bal kana mubghidan lahum wanda duk ya zama baya nema wa sahabbai almuhajirun da al'ansar gafara bal ya kasance mai kin su mai nuna kiyayya gare su kharaja an alwasf alladhi wasafa Allahu bihi al alfai to ya fita daga sifar da Allah ya sifanta waɗanda ya cancanta a basu wannan dukiya hatta ya kuna qalbuhu musallaman لهم ولسانه دائيا da'iyan lahum har sai ya zama zuciyarsa tacciya ce ta zan kubutacciya ce gare su sannan kuma yana mai musu addu'a wannan shine wanda ya cancanta ya ci wannan dukiya ta fai'i shi yasa imam malik ya ce to duk wanda suke da bin aƙira irin ta shi'a bai kamata a ba su kuɗi daga cikin dukiyar fai'i ba don kuwa su ba addu'a suke yi wa magabatansu ba ba addu'a suke wa muhajiruna da al'ansar ba zaginsu suke yi bacinsu suke yi lalata wato a aƙidarsu suke yi to waɗannan bai kamata a ce kuma su ci dukiyar fai'i ba tunda Allah da ya tashi sifanta waɗanda za a ba dukiyar fai'i ya ce allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah cewa suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu wannan shiga wannan addini sannan suna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya kullata a zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani to kaga shi mai bin waccan hanya shi baya wannan addu'a sai dai tsinuwa sai la'anta sai zagi sai ɓaci sai tonan silili ce yayi kaza kaza da kazafi da ƙarya sannan kuma da ƙullata a zuciya da baƙin ciki da hasada da jin haushi dan me abubakar zai zama khalifa dan me umar zai zama khalifa dan me usman zai zama khalifa dan me dan me kaga haushi da ƙullata da hasada kamar yahudu to kaga wannan bai kamata a bashi dukiyar fai'i ba wannan magana malaman sunna haka suka faɗa ba wai ibnu taymiya ne ya ce kada a ba rafida dukiyar fai'i ba malaman sunna don haka suke faɗa al-humaidi a cikin littafin usul sunna yana cewa falam yu'mar illa bil istighfari lahu Allah bai yi umarni ba face a yi musu a nema musu gafara faman yasubbuhum aw yanqusuhum aw ahadan minhum wanda duk zai zage su ko ya ci mutuncin wani daga cikinsu falaisa ala sunnati to wannan ya bar sunna walaisa lahu fil fai'i haqqun bai da bai da bai da haƙƙi a cikin fai'i don haka da daular musulunci za ta tsaya duk kuɗin da daular musulunci take da shi ba za a ba ba domin Allah cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim har yazo yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna min ba'dihim kaga zamirin ne yana koma gawa ga al muhajirin da al ansar wanda suka zo bayan almuhajirin wal ansar suna cewa rabbana ighfir lana to shi ya ce haka wanda duk bai yi wannan ba to ba zai samu wannan ba ba zai samu wannan haƙƙin ba imamu malik ibnu anas imamu darul hijra shi ba abin da yake faɗa ne yake cewa qasam Allahu ta'ala al-fai'a Allah ta'ala ya raba fai'i yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim har ya yazo yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li na alladhina sabaquna bil iman har zuwa ƙarshen aya malik yace faman lam yaqul hadha lahum falaysa mimman lahu al-fai'u wanda duk bai yi wa sahabban nan addu'a ba yace Allah ka gafarta musu Allah kada ka sanya kullata a zukatanmu dangane da su wanda duk bai irin wannan addu'a ba malik yace to bai da komai na fai'i bai da wani haƙƙi a cikin fai'i wannan ruwaya ta zo a cikin usulus sunna na al-humaidi haka nan al-lalaka'i hibatullah abul qasim al-lalaka'i a cikin littafin sa sharh usul ahli sunna ya ruwaito wannan ruwaya daga hanyar ma'an ibnu isa yake cewa sami'tu malik ibn anas naji maliku dan anas yana cewa man sabba ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallama falaysa lahu fil fai' haqqun wanda duk aka samu ya zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka a bashi dukiyar fai'i wato kada gwamnati ta dauki dukiyar musulmi ta bashi يقول الله عز وجل دومين الله تشيوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا مالك يتشي هؤلاء تودنن كسنن نفركو أصحاب رسول الله سوني صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه wanda suka yi hijira tare da shi sannan Allah ya ci gaba da cewa wallazina na ad-dara wal imana har zuwa ƙarshen aya maliku ya ce to ha'ula'il ansar waɗannan su da mutanen madina da suka tari annabi sallallahu alaihi wasallama suka taimaka masa shi da sahabbansa masu hijira sun maƙala sannan allah ya ci gaba da cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yace fal fai'u li ha'ula'i thalatha to waɗannan kaso uku su ne suke cin dukiyar fai'i dukiyar da musulmi ko daular musulmi take samu ba ta hanyar yaƙi ba su ne za a yabi wannan dukiya a taimaka musu faman sabba ashaba rasulillah ya ce duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa laysa min haula ithalatha to baya daga cikin wannan baya daga cikin wannan kaga wannan ma a ce wala haqqa lahu fil fai'i bai da haƙƙi a cikin fai'i imam malik ya faɗi wannan da haka malamai da yawa an an an rawaito sun faɗi wannan magana kamar shi malik kamar abi ubaid alqasim ibn sallam shi ba ya faɗar wannan shi yasa lokacin da wani daga cikin iraq ya zo yana zagin wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban ali ibn husayn zain al abidi yace kai daga ina ce daga iraq yace kana daga cikin al-fuqara al-muhajirin da zai ukhriju yace a ba ciki yace kana daga cikin wallazina tabawa uddara wal imana min qablihim yace baya ciki yace kuma sannan har ila yau kuma ka zama baka cikin na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbi tashi gaba ni guri to kaga wannan tambadadde kenan a sararri baya ga tsuntsu baya ga tarko baya nan baya nan duk mutanen kirkin da ubangiji zano shi baya ɗaya daga ciki kai ba muhajir ba kai ba ansar ba ko za ka shiga cikin kulu rabba na ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman sai dai ka zage su saboda haka ya fatattake shi saboda haka kaga ashe duk wani wanda zai dauki wannan aqida ya runguma to a ka'ida ta musulunci dole ne a yi masa wato abinda ake cewa a yanke hulɗa da shi gaba ɗaya hulɗar jakadanci to duk wani abin da da musulmi yake taimaka dan uwansa musulmi da shi da tallafi to ya daina a daina masa duk wanda zai riki algillu wato kullata da da jin haushi da da da ainihin tsangwama da karan tsana ya dora sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba kai bashi. ko dan uwanka ne domin waɗancan sun fi matsayi a ka sama da shi saboda haka kada wani ɗan uwanka ya riki wannan hanya yana yana zagin sabon maza Allah a gabanka kuma kana taimakon sa in ma aiki yake a karkashin ka to ka sallame shi duk iyawarsa duk iyawarsa wannan shi ya kamata amma ba ka bar kawai wai saboda ya iya aiki ba ai sai dai kuma matsala ya iya aiki ce wallahi in muka zauna da shi yayi ta zagin sayyidina Umar amma kuma ya iya aiki wani aiki ga aiki a gabanka ka sallabe shi wani aiki shi eh. wannan idan harka ce ta gwamnati wanda tafiya ce ta shinkafa da wake da tsakuwa to wannan ba da za ka yi za a samu kirista ma da yahudawa a ƙasar su ma za a ce suna da wani amma aikin da yake naka ne shagon ka ne kamfanin ka ne ma'aikatar ka ce to ka kana da dama a nan ka nuna soyayyarka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna bacin ranka daga duk wani wanda zai zai dauki karan tsana ya samu waɗannan bayan Allah me amfanin rayuwarka idan har zaka zaka zauna da mutumin da safe da yamma baya da magana ko bai da aiki sai la'antar waɗannan bayan Allah me amfanin ka kai sau ka ce saboda ka ya iya aiki ya kware ba a ɗan lallaba shi a yi kaza kaza a'a kuma akwai zandaka a ciki ai ƙoƙari ne na a rushe musuluncin duka shi yasa aka bullo da hanyar zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Zur'a yake faɗa yake cewa waɗanda suke zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan zanadika ne to duk wanda yake zagin sahabban manzo Allah ce zindiki ne yace saboda alkurani gaskiya ne manzan Allah gaskiya ne kuma babu wanda ya nakalto mana alkurani nan daga manzan Allah sai waɗannan sahabbai to ba za su iya zagin alkur'ani kai tsaye ba ba za su iya zagin manzan Allah kai tsaye ba bari su rushe mana waɗanda suka yi mana dakon alkur'ani in sun yi haka sun rushe alkur'anin gaba ɗaya kaga kuma ai hakan suka yi da suka soke sahabbai sai suka shiga ma wato shakka akan alkur'ani sai suka shiga shakka akan alkur'ani to ba dan sun soki sahabbai ba ai ba yadda za su yi shakka amma da suka soki sahabbai su suka yi shakka don haka yanzu bisa taqiya ne za su rike wannan mushafi da kowa yake aiki da shi amma a bisa a yadda koyarwar su take a cikin littattafan su usul kafi da sauransu abinda ake nunawa shi mahadin da aka ce yana cikin ƙasa a koye yana cikin kogo a ɓoye a samarra cikin iraki zai fito da cikakken alkur'ani amma yanzu bisa taqiya rike wannan a hakan da babu gara ba daɗi to a haka ne kuma har yanzu kamar yadda duniya ta shaida cewa inda aka fi kasar da aka fi karancin mahaddatan alkur'ani babu kamar iran wanda yake bibiyar channel ɗinsu channels da nasu yake ganin yadda shihinansu in sun tashi jan aya alkur'ani mala a yi ta kokowa ƙarshe ma ba ta jawuwa galibin ayoyin ba su jawo ba ko a jawo su a kakkarya su a mummurguɗa su a wahal da su haka za ka ji wannan ɗabi'a ce ta tasu alkur'ani ba su ɗauke shi da mahimmanci da yawa ba to haka an shaida cewa a duniya ba inda ake da karancin wanda suke haddasa alkur'ani irin irin iran wannan abin sai dai kawai ai abin kamar dai kawai dan dai a dan samu wata kwaba kada a gane amma a littattafansu wannan duk sun bayyana cewa shi qur'anin wato sun ce banda ali da a'imma din nan goma sha biyu babu wanda ya san ya haddace alkur'ani su kadai suka haddace alkur'ani kaga kenan wannan da duk ake haddacewa ba a haddace alkur'ani ba tunda ba ba duka bane dan kadan ne wannan da an ciccire wasu a cikin azumin nan akwai wanda yake a lokacin wannan yana yana tattauna da wani dan shi a kanat safa a kanat na'am a kanat safa wannan wa yake da suna a eh, Adnan Ar'ur wani malami da ya sako su gaba to suna tattauna da wani akan alkur'ani ya faɗa ya wa musulmi gashi kowa yana kallo aqidar shi'a dangane na alkur'ani sai ya daga alkur'ani ya ce mu shi'a ba mu da wani alkur'ani da muke aiki da shi sai wannan sai ya daga alkur'anin da abin nan sai ya nuna ce sai wannan ya ce ito eh ka yadda ya ɗauko maganar da aka ya ɗauko a littafin su an ce in banda waɗannan babu wanda ya haddace qur'ani yace ka da wannan maganar yace ya yadda mana yace to ya kana ganin cewa gaskiya ce wannan maganar don in ka ce gaskiya ce to kaga kenan ba alqur'anin ba cikakke ne tunda ai gashi nan da yawa an haddace in kuma ka ce a'a alqur'anin ana haddace shi to ka ka ta maganar sai ya ce ai shi wannan alqur'anin ka ce ka yadda yanzu wannan alqur'ani da yake gabanka ne alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake din nan yadda aka saukar da shi shi ne a gaban mu ya ce a ai ai ai ai ai an harhaɗa shi an ƙaddamar an jirkitar an ya ce sai zai ɗauko sai zai ɗauko wai wasu maganganu na malaman sunna ce a'a ni da kai yanzu kawai alƙur'ani za mu sa a gaba ka kawo inda Allah yake nuna Allah da ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alƙur'ani Allah ya ce shi zai tsare shi to kai ka kawo min wata ayar da Allah ya nuna za a za a shi a yi kwangoba kwan baya da shi wato a cacca kuɗa shi sai ya ebo wasu ka ce a'a alƙur'anin za ka jawo mu saboda haka sai ya tirke shi sai ce to to ai na abubakar abubakar da umar da abubakar da usman ai su suka shi suka haɗa shi ya ce to ina aka ce su suka haɗa shi kana nufin ba ai ba haka ya sauka ba su suka yana so ce ya ce kana nufin ka ce su suka caccakuɗa shi suka rikirkita shi ya ce ah ai su ya ce ah ni a guna ni a guna wannan har haɗawa da tattarawar Allah ne Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana me jam'ahu a Allah ne tara shi saboda haka komai dai ubangiji yana son ya sababi amma ba su ma haka dole su bashi yadda Allah yake son shi yace don haka ka yadda cewa wannan Alƙur'ani yana nan yadda Allah ya sauka shi haka yake mutumin nan sai ya kiya yadda wala haka aka yi ta fafatawa da shi ya ce ba zai faɗa ba saboda haka sai dai a yi ma mutum kaifa kaifa a yi masa wani wayo a yi masa wani rara gefe ai mu ba mu da wani alkur'ani sai wannan ba ku da shi yanzu da za ku fito ku nuna kun ce amma kun ce yana gurin ma'adi zai fito da shi kuna in ya fito da za ku kona waɗannan da kuna ganin an kuma sannan a cikin tafsiran ku duk kuna nuna a zo wata aya ku ce wannan an jirkita ta ba haka take ba an cire wani abu ba haka yake ba yana nan tafsirar ku cike yake da da wannan to shine mala yake cewa walau furida annahu sadara min wahidin minhum zambun muhaqqaqun da za a ƙaddara wato an samu wani zunubi na tabbas ya bayyana ya fito daga ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah muhajiru da ko al'ansar a samu wani daga cikinsu ya yi zunubi muhakkak tabbas ya yi zunubi ya saba wa Allah fa inna Allah ya firuhu lahu bi hasanatihi al'azima to Allah zai gafarta masa wannan zunubi da manya-manyan ayyukansa na lada da yi wannan kowa ya san haka innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhikra lil dhakirin aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhikra lil dhakirin sauraka idan mutum yana da alhasanat yana da sayyi'at amma hasanatuhu rajahat sayyi'atihi wannan wuta ko aljanna aljanna faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man saqulat mawazinuhu fa wa man saqulat fa huwa fi wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya wanda ma'aunansa na kirki suka yi nauyi fa huwa fi yana cikin rayuwa wacce yardadda ko fa ulaika humul muflihun wadannan su ne suke samun babban rabo kaga aka ce suka yi nauyi kaga ashe akwai sayyi'at din sai dai basu nauyaya ba waɗannan kuma khaffat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wanda kuma audansa suka yi saka yau ba nauyi na aikin lada to wannan shine zai tafi wuta shi kaga har a lahira ubangiji da wannan mizanin yake auna mutane ba ba a ce aljanna sai ga wanda bai taba yin laifi ba a'a za a zuwa ga mutum yayi laifi amma kuma hasanat dinsa sun ya sayyi'at dinsa shikenan Allah ce to wannan akai shi a kai shi aljanna to shin sahabban nan ba su da hasanat su suka fi yawa hasanatuhum wato su ce teku wannan kuma katsara ce sai ɗin katsara ce wani ɗan ne wani ɗan yayyafi ne a cikin tekun ayyukan su sai wannan yayyafin gaba ɗaya ya tafiyar da alkhairin gaba ɗaya ba sai yiwu ba saboda haka lokacin da hatib ibn abi balta da ibn taymiya zai ka isharar kissarsa lokacin da ya yi laifi har sai na umar yana kyale shi ya kashe shi munafiki ne annabi ce ah baka san ya je badar ba baka san ya je badar ba kuma ubangiji ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku aikata abin da kuke so i'malu ma shi'tum kad gafartu lakum ku yi abin da duk ga dama na gafarta muku kaga wannan aikin da suka yi na halartar badar wani babban aiki ne duk wani zunubin da za su yi to bai kai komai ba bai taka kara karya ba wannan abin da suka yi na hasanat sai na usman ka duba yadda ya yi ta taimaka musulunci har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zarra usman ma amila ba ce daga yau duk abin da usman ya yi ba zai cuce shi ba ya riga ya sayi aljanna da gidansa amma duk wannan bai hana shi kuka da hawayensa ba bai hana shi qiyamul layli ba bai hana shi azumi ba bai hana shi takawa ba saboda haka in ayyukan mutum suka yi yawa babu shakka za a yafe masa dan wani abin da zai yi wa al habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i masoyinka yazo da wani laifi guda daya sai ka ruwa mahasin dinsa sai ka duba mahasin ɗinsa kyawawan halayensa sai su cece shi ya za a yi kyawawan halayensa da yawa ga sunan ɗaruruwa ko dubinnai su kasa cetansa daga wani laifinsa guda ɗaya ko biyu ko goma ya za a yi wannan laifi kwa ko biyu ko goma ya fi ƙarfin hasanat ɗinsa almahiya wanda suke shafe mu duba ayyukan musulunci gaba ɗaya da aka shar'anta mana ai duk akwai abin da in muka yi ubangiji da shafe mana wasu abu na sayyi'at ɗin alwala da za ka yi duk ruwa in ka abin nan ka wanke duk kowace gaba zunubin da kai laifin da kai da ubangiji ya share shi haka wanke hannu haka wanke kafa haka nan lokacin da za ka. tashi za ka tafi masallaci bi kulli khatwa duk daga kafa ka aje ta ka daga daga matsayin ka in ka aje a kakkabe maka wani laifin ka haka nan in ka je kana sallah ka je kana jiran sallah wannan zaman jiran sallah kamar cikin sallah kake in kai sallah tsakanin sallah da sallah kuma akan kare maka abin da ya gudana da abin nan الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر to duk haka abubuwa suke ayyuka na kware suna suna kankare laifuffuka to shin sahabban nan duk ba su da wannan dan me ba za su cece su ba sai ga wani mutum wanda kazami amma ya buɗe bakinsa mai wari yana zagin sabon manzo Allah yana zagin sabon manzo Allah kuma a samu wasu wasu gidadawa gidadawa dugogi su zauna gabansa wai su yana birge su ya ce abu sufyan ya ce muawiya ya ce umar ya ce amur bin al'as ya ce mughira ibn shu'ba ya ce kaza ya ce kaza wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza to kai ka faɗi mai kai mai kai a musulunci tashi kai bayani sai ka ce da mu aka yi yaƙi kaza aka kai musulunci nahiya kaza mu muka shigar da musulunci guri kaza mu muka buga da arna kaza muka karya su muka danna musulunci kasarsu mu muka yi kaza tashi kai wannan bayanin amma duk manyan sahabban da in ka tashi haka za ka yi bayanin su sahabi kaza da shi aka fita yaƙi kaza fa abla bala'an hasanan kowane sahabi ka jinjina haka za ka fito kana bayaninsa amma mutum kawai ugulutu da shi ya fito yana yana yana yana yana yana zagin sahabban manzon Allah abin abin abin abin takaici ne wallahi abin takaici ne a tsakiyar musulmi abinda za a yi sa a can tsakiyar arna wanda su ma za su yi ta mamaki ko a tsakiyar arna kaje kana zagin sahabban nan wala arna sai mamaki wai me maka wai me maka zai yi mamaki kana cewa wani an zalunce shi shi ke da damar yayi shugabanci aka kwace mishi aka ba wani wani suka yi masa karfa karfa suka yi masa kaza suka yi masa kaza Allah sai tambaye ka wai yan takara ne a kasar ku suke AMPP eh, ne da PDP kai dan ina ne kai wace jami'a kake kace a wannan ai wajen shekara dubu sama da dubu da suka wuce aka yi abin ce amma ba ku da aikin yi sama da shekara dubu ka zauna yanzu kana kumfan baki ko an kwace wani shugabanci to yanzu dawo masa da shi za a yi kome fi sabilillah to ko arne bai da lokacin da zai zauna bata akan yi ya ji ka kana wannan akwai wanda ba amerika ne ya ji wasu suna ta rigima wani yana ta kumfan baki an cuci sayyidina ali an cuci alil baiti to ya dauka wannan ali din wani dan takara ne yana na ana ta da shi ya kai kara ya fito zanga zanga shi abin da zai tunani kenan za ka kai kana nan kana ta kira da kumfan baki cewa a bashi haƙƙinsa shi ya ci zaɓe kama abin da yake faru a kwan debuwa yanzu to sai ya tambaye ka ka gama kumfa ya tambaye ka shugaban dan takarar ku ne ka ce a ai wannan shekara dubu da wani abu da ya wuce ce amma kai baka da hankali to yanzu me kake so a yi fi sabilillah ƙara za ka shigar ko majalisar ɗinkin duniya za ka kai to ballantana a shigo cikin al'ummar musulmi tsakiyar musulmi a ce wannan shine abin abin tattaunawa in za ku kula shekarun da suka wuce can baya farko farkon da'awar sunna duk ba za ku ji irin wannan karatuttukan ba saboda babu abin da zai sa ita wannan bayanan su mala abubakar gumi Allah ji kansu da rahama ba za ka ji suna ta wannan bayanan ba sai dai in karatu ya zo fi haka a wuce saboda kowa yana da salamatul kalbi ba wanda yake da wata kullata to amma yanzu an samu waɗanda su zo suna yayata wannan har gidajen kafofin watsa labarai za a sa mu mun yi namu a ce ba za a sa ba za a saka irin waɗannan ana birni da ƙauye ana jin irin wannan guba wanda ba abin da za ta haifar a tsakankanin musulmi illa kiyayya illa kiyayya domin duk sanda na san kai kana son maƙiyina ba zan so ka ba to an zuga wasu an ce ga wasu ba sa san ahlul baiti ba sa san ali ba sa san kaza ba sa san kaza ya za a yi ya soka ba zai soka ba kaga an haddasa wata gaba da abin da a tsakanin musulmi aqida ahlus sunna hadawa ta yi gaba daya bata ware ba duk ta ba su girman su ta ba su matsayin su bal ya zama na ahlul baiti suna da ma wani fifiko akan sauran duk ba a littafin sunna muka karanta wannan ba amma ka zo ka ware ka ebo wasu gaba ɗaya ka ce ‘yan tsirari ne kawai suka kai labari sauran duk ka zuba su cikin wuta kaga wannan ba zai taɓa karɓuwa ba kuma wannan shi zai sa a yi ta ba wa mutane darasin na gangariya yadda yake su san me ya faru babu tashin hankali a ce ka tashi baka san tarihinka ba ba ka san daga ina kake ba to tun da ana yanzu an fito ana kokarin lalata tarihin a bata maka kuduwa domin da su da suwa kake koyi kana koyi da abubakar da umar da usman da talha da zubair da su abu huraira in ana magana ilimin hadisi da, da, su kuwa a cikin wannan fagi aka faɗa abu huraira ka jikinka yana wani makarkata su ne ka, ba haka ba su ne abin koyinka to sai aka samu da aka rusa maka su to da wa za ka yi koyi da george bush ko da sharon an rusa maka ƙuduwarka gaba ɗaya an rusa ta kaga dole ne a tashi a ga al'umma ta san fartabar waɗanda suka gabace ta kuma su ne addinin ba za ka taɓa ganin girman addinin matuƙar ba girman su ba ba ka ga girman addini ba akwai malamin da ake ce umar ibn habib ta rana yana majalisin haruna rashid yana wani majalisi na haruna rashid haruna shi ɗaya daga cikin sarakunan banul abbas ne sai aka ɗauko ta mas'ala ta ilimi ana tattaunawa tsakanin ɓangarori biyu sai ɗaya ya kawo hadisin abu huraira sai wani sai ya ce a mu ka daina mana hujja da abu huraira don mu ba mu yarda da abu huraira ɗin ba saboda haka in za ka kawo wani hadisin ka kawo amma ba na abu huraira sai shi sarki khalifa haruna rashid sai goyi bayan wannan mai magana kaga ya goyi bayan suka abu huraira shi kenan sai sai sai shi wannan malami umar ibn habib sai ce ranka ya daɗe ya za ka goyi bayan sukan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma khalifa sai ya baci lokacin da wannan malamin ya tafi gida sai aika a kirawo shi ya ce a kirawo mai shi aka zo aka ce ka zo ana kiranka kuma kafin ka fito ka fito da shirinka ka yi wanka ka sa likafaninka ka sa turare don ka gama yawo ya ja da, mai sarauta a cikin jama'a saboda haka ya ce da zai fita yi addu'a ya ce ya ubangiji ka san dalilin da yasa ne wannan magana ba don wani abu na yi ta ba illa dan in gana kare martabar sahabban manzon Allah kare martabar sahabban manzon Allah kare martabar manzon Allah ne ya ubangiji ka bani mafita daga wannan mutum ya je ya same shi rike da takobi a hannu ya ce kai har ka isa mun yi magana ka ce ba haka ba ka ja da mu kai waye ya ce ya khalifa abinda ya sa na ja da kai taba abu huraira buɗe kofar taɓa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi rushe addini domin waɗannan mutanen su suka yi mana dakon addini idan muka soke su muka tuhume su muka zarge su to ka gaya mun gurin wa za mu karɓa addini ya yi masa bayani irin wannan na hankali sai ya ce Allah ya raya ka kamar yadda ka raya ce ba don kai ba da mun halaka saboda ka kare waɗannan mutane kare addini ne idan ka bari aka ci zarafinsu aka ci mutuncinsu to shi kenan addinin naka kuma ba abin da za ka yi tunƙaho da shi ko ina ma ba za ka yi tunƙaho da shi ba kamar yadda muka sha faɗa ko a gaban makiya Allah ba za ka yi tunƙaho da addinin ka ba tunda addinin ka ya kasa gyara mutanen da suka zauna makarantar manzan Allah to makarantar wa za su zauna kuma su gyaru idan dai mutum kamar manzan Allah wanda ya fi kowa iya karantarwa da hikima da lallashi da sanin yadda ake shiga zuciyar ɗan adam aka ce ya tara sahabbansa dubinnai ya shekara ashirin da biyar tare da uku tare da su yana karanta musu alkur'ani ɗan yayi shataf, yana tsaya cikinsu, ya yi wa'azi da muryarsa mai zaƙi mai daɗi a ce ya gama wannan shekaru yana barin duniya kafin ma abin da shi suka fara ridda to ka gaya mun kuma waye za a iya gyarawa na haka dan ka zo kana yayata maganar shari'ar musulunci ce maka wace shari'a kuma shari'ar da ta yi aiki ba a zamanin manzo Allah kuma yanzu zaka ce bayan shekara dubu da wani abu za ta yi aiki me kake so in rike alqur'ani alqur'ani da ya kasa gyara sahabban manzo Allah da suka zauna gaban sa danyen sa shatab bai musu aiki ba sai yanzu bayan shekara dubu da wani abu zaka zo ka karanta mu alqur'ani ka ce shi zai gyara ni ni bai yinda ba baka da ansa da zaka bashi matukar ka rike wannan gurbatacciyar aqida amma idan ka gaya masa ai ba a taɓa yin mutane a kundin tarihi da suka kai waɗannan ba ka gama da shi a kundin tarihin dan adam bil adama da aka yi in ka cire annaba da manzanni ba a taba yin mutane kamar sahabban manzo Allah ka gaya masa wannan su ne khairu ummatin ukhrijat lin nas ukhrijat lin nas ba kharaju lin nas ba ai akwai bambanci ko kharaju su suka nuna kansu ukhrijat kuma Allah ne nuna su Allah ne ya fito da su haka Allah ya fitar da su dan mutane saboda haka kare martabar sahabban manzo Allah kare addini don haka akwai wanda za su gani suna damuwa wai da Allah duk me aka damu haka mu mu a gaya mana tsarki alwal to waye zai su waye za su gaya maka tsarkin in muka bude kitabut taharati a kitab a sayyid bukhari duk waɗannan sahabban ne da ake zagi to ka fita wani ya tsatsi ne musu albarka ya ce makaryata ne mazambata ne sun ci amana zan zo in karanta maka hadisin su kuma ka yadda gashi kamar yadda ka ji dinnan kissa haruna rashid in da an faɗakar da shi da shi kenan ya halaka gobe ma wani zai zo ya karanta hadisin abubakar ya ce a ce masa ai wannan ba a ya karanta hadisin shi kenan musuluncin ya tafi sauraka dole ne a ci gaba da bawa al'umma kariya su san martabar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da zamana wannan martabar tana yawo a jinin su da bargon su tsoka su da shi suke suke kwanciya da suke suke tashi idan aka yi haka to shine za a samu istiqama cikin al'umma amma da zarar aka rasa wannan to al'umma ta shiga cikin ɗirkaniya kuma kowa sai zo ya kaɗa ta inda yake so amma yanzu in ka zo kai magana a ce to wani hadisi ka ce hadisin abubakar hadisin umar hadisin to kaga ka jingina da wani bango wanda yana da ƙarfi a zuciyar mutum amma aka rusa masa wannan shikenan kowa zai ce ai ni bai yarda da Abubakar ba ni ai bai yarda da Umar ba ni ma bai yarda da shikenan to sai ka ga da kuma zaka yadda Qur'anin ma sai ka ce to a su waye suka karanta da al ai waɗannan ne waye kar hada al nan ai ai wane ne to shikenan ni ba ni ban yarda ba kaga kenan musuluncin ya zama ba komai ba don haka muka ba da ƙarfi akan domin sha'anin aƙida ɗin nan shine komai in babu wannan aƙida ɗin duk abin kake yi gini kake akan ruwa akan iska ba abin zai zauna sai aƙida ta zauna sannan komai zai biyo baya in ka mutu da aƙida to ku kana da wasu laifuffuka ba a fidda ma tsammani ka shiga aljanna don haka wannan aƙida ita ta shigar da kai aljanna amma za ka cika duniya da ihsani da kyautatawa amma aƙidar ka ba ta da kyau wa wannan ihsanin wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura zaka nemi aikin ka rasa an baka abinci kaci a madadin wannan aikin a nan duniya ka cinye abinci ka cinye aikin ka wajen abinci da lafiya haka manzo Allah ya faɗa shi kafiri wanda yake bayar da akida duk abin da ya na ihsani na kyautatawa anan ubangiji yake biyan sa ta hanyar cin sa da shan sa da ubangiji yake ba su ci da sha da ubangiji yake ba shi da lafiya wannan biyansa ake yi sai ya je lahira ba da abin da zai kile mun gaban ubangiji ai Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza ci to ai kai ma na maka kaza na maka kaza kai za ka yi ciko kai ne kai za kai aka biyo ciko to amma mumini ubangiji sai ya aje masa lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah madaukin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka wani ya rubuto da da larabci na dai fahimci me yake so ya ce yana maganar cewa me hukuncin ƙungiyoyin da suke yi wa mumine ƙazafi su ce wane su ce wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza alhalin bai yi ba to shin mu musu addu'a abinda suke jifan muminan da shi su ya same su ko me za mu yi abinda ya kamata ka yi addu'a Allah ya shirye su kai ba cewa aka yi in sun yi abu mara kyau kai ma kai irinsa ba idan sun jefi wani mumini da abinda bai yi ba suka ce ya yi kai kuma ka san bai yi ba to ka yi bayanin cewa bai yi ba ka fito ka wanke shi ka barranta shi ka faɗi gaskiyar yadda labarin yake su kuma ka yi addu'a Allah ya shirye su ba ka yi addu'a su Allah ya jefe su da abin da suka jefe shi da shi ba ba haka za ka yi ba wannan kuma yake cewa ina iya faɗin hadisi da ma'ana ba da lafazinsa ba domin kullum ina jin tsoron faɗin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana don tsoron kada in faɗi abin da ba shi bane ne lafazin maganar to malamai sun halatta ruwayar hadisi da ma'ana amma da sharaɗin ka san mecece ma'anar in ka fahimci ma'anar to kana iya faɗar ma'anar kamar misali hadisi ne ya zo da wato hadisi da muke karanta duk da larabci yake zuwa ba da hausa ba kamar innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa to sai baka iya tuno wannan lafazin gaba ɗaya ba kana iya amma ka iya tuno ma'anarsa duk ayyuka ba sa yiwa sai da niyya kuma mutum na na samun wato sakamakon abin da ya niyyata kaga ka faɗa ma'anar amma ba haka lafazin yake ba lafazin larabci ne ba hausa ba ce. to in kana iya tuno ma'anar yadda take kana iya faɗa sannan idan ma'anar za ka kawo shi da larabci ba da hausa ba wato za ka yi amfani da larabcin ka kai to ka tabbata lafuzan da za ka yi amfani da su za su iya kusantar ma'anar abin da wancan lafuzza suka ci don kakka kawo lafazin da zai saba da lafazin wancan gaba ɗaya don haka sai malamai suka sharɗanta ka san wato fiqhul alfas din kansu ko da baka haddace lafazin ba to ka san lafazin da zaka kawo zai iya bada ma'anar wancan lafazin wannan shine abin da malamai suka sharɗanta amma yadda kace kana jin tsoro to tsoron nan da kake ji yana da kyau ka ci gaba da jin tsoron ba daidai ba ne ka ce bara ka yi kundin bala ko ka tara a da ka ka faɗa haka ɗin a tsoron nan daidai ne sahabbai ma da dama sukan ji tsoro da yawa daga cikin sahabbai suna jin tsoron su rika faɗar hadisi don gudun kada su je su ƙara ko su canza wani abu sai na abdullahi dan umar yana daga cikin wannan kamar yadda mujahid yake cewa na yi tafiya da na zauna da da umar tsawon shekara guda amma abinda na ji ya faɗa na hadisi bai fi ƙwara ɗaya ko biyu ba saboda gudun kada ya je ya faɗi wani abin da ba haka yake ba shi yasa wasu in suka faɗi hadisi sai kaga su ya tashi suna auka maƙala auka maƙala saboda kada su je su faɗi abin da ba daidai ba don haka wannan tsoron yana da kyau wannan tsoron da kake ji ka ci gaba da jinsa wannan kuma yake cewa bisa ga ijtihadin malamai da suka da suka yi na gano hadisai ingantattu da suka yi magana akan sunayen Allah da sifofinsa to a ciki naga babu aljalil to kuma naga wani hadisi wanda aka ruwaito shi a wannan muslim ya ruwaito shi daga sauban radiyallahu anhu shi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara Allah salatan qala allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to ya ga zal jalal da al ikram ya ce to don Allah a yi mun bayani dan na dan samu rashin fahimta a ciki da fatan Allah ya kara to babu shakka wannan lafazi na aljalil malamai ba sa ambatansa cikin sunayen ubangiji asma'il al-husna taƙila sai dai a hadisin nan wanda bai inganta ba hadisin tirmizi wanda kuma wani hadisi ne bai inganta ba ba ingantacce ba ne wanda ya zano sunaye 99 ɗin nan wanda ake rubuta su a wata babbar takarda ana sayarwa kana liƙa a gidanka ko kana haddacewa ko ake haddata ake sa yara su haddace a islamiyya wannan a ciki akwai sunayen da basu tabbata a hadisai ingantattu ba don haka sunayen Allah ba su ne wannan 99 da aka sani ba akwai wasu wanda su ne amma akwai wasu ɗaiɗaiku wanda ba su ciki ba su zo alkur'ani ba su kuma a wata sunna sahihiya ba sannan akwai kuma hadisan da abin nan sunayen da suka zo a wasu hadisai sahihai kuma babu su a cikin wannan kamar a sittir as-sittir kaga babu shi a cikin sai as-sattar kuma as-sittir din shine yazo a sunna ina tuna akwai wani abokin da muka yi karatu tare da shi mutumin abin nan bai rabe ne sunan shi Abdul Jalil to sai saboda dalibai kasan lokacin ana harkar dalibci din nan wato sai a rika kyankyamin aje a yi abin da ya saba sunna shi dai gashi sunansa ne saboda haka sai suka ga kai suka ci abdul jalil kamar sun yadda da abin nan don haka sai kaga ana kinkimin cewa abdul jalil sai a ce jalil din kawai jalil kamar abdul rashid a ce rashid saboda rashid baya cikin asma'ullahi husna akwai wasu su biyu su ma sunansu abdul rashid kowane sunansu abdul rashid ɗalibai ne hazikai kuma da tsatsu da suka zo malamai suka ya sunanka Rashid to ai rashid laysa min asma'illah husna sai suka rubuta wa hay'at kibarul ulama lokacin ibn baz yana da rai cewa yaya za su yi sai ce ku ce kawai ku rashid sunan ku kawai to ana iya cewa mutum rashid alaysa fi alaysa minkum rajulun rashid za ka ce mutum rashid saboda kawai sai ake ce musu rashid sunan Allah tauqifiya ne ba a ijtihadi ba ka cewa ba za ka ijtihadi ka sawa Allah sunan da kanka sai wanda ya sa wa kansa sammai ta bihi nafsaka aw anzaltahu ta kitabika haka ba za ka zo ka sa Allah suna kai da kanka ba kamar da ka san wani ba zai zo kawai ya duba ɗaya daga cikin 'ya'yanka bai canza masa suna kana ji kana gani ka sa wa ɗanka suna Muhammad ya ce a'a shi yana ga ɗan naka ya kamata a ce sunansa Jibo <laughs> to ba ka amince ba idan mutum ya mutu shin ya halatta a yi masa wata sadaka jariya da nufin Allah ya riga ya rika kai masa ladan abin da mun ce sadaka tana isa ga ga mamaci sadaka tana isa ga mamaci idan an yi wa mutum sadaka babu shakka za ta kai gare shi biiznillah sannan wannan yake cewa dan Allah karatun da ake sawa karatun da ake sa cikin FM an bar sawa dan Allah mala a gaya wa 'yan uwa masu hali da su taimaka a rika sawa bayan haka ina kira ga 'yan uwa cewa sai sun fi ƙarfin shaidan a cikin zukatansu sannan za a iya taimakawa Allah ya ba da ikon taimakawa kai ma Allah ya baka ladan al'amur bil ma'ruf da kai kuma Allah ya sa a samu wanda zai ji wannan magana ya taimaka ba ku kadai kuke da bukatar ku ji bayanan da ake yi ba akwai dandazon al'umma musamman cikin ƙauyuka wanda irin wannan sautin ba su suka jin shi ba ba su ma san abin nan ba za a je a ce musu a yi ta koke-koke da baƙaƙen kaya a ce an zalunci alal baiti a ce an zalunci fadima yan manzan Allah an zaka ga dole ba kauye shi ma ya fashe da kuka ya amma an ka ce in kai bayani aka fito aka nuna musu cewa wannan fa kura ce cikin fata akuya su yadda a gaya musu yadda abin yake wanda yake cewa ina ingancin hadisin da yake cikin wani wani littafi eh, sokoliyatu ina jin hiliyatul auliya ne a ciki yake cewa wanda yake sanya yi rayuwa irin rayuwata wato manzan Allah ne yake faɗa kenan wanda yake sanya yi rayuwa irin rayuwata yi mutuwa irin mutuwata ya shiga aljanna ya shiga aljanna to ya bi ali da 'ya'yansa bayan bani nan saboda an halicce su daga yumbuna da ilimina da fahimtata to wannan surkulle ne ba yana na a cikin game da ya faɗa yana cikin hilyatul auliya amma sa baki irin yake isnaduhu muslim baki irin isnadinsa yake saboda shi kansa abu nu'aib din da zai kashi a hiliya sai dai ce hadisi ne garibi garaba in suka laƙinta galibi tana nufin da'af ibnu asakir ya kawo shi a cikin tarihu dimashq ya ce hadisi ne munkarun jiddan hadisi ne mai rauni mummuna kwarai da gaske hadisi ne na, mutanen saboda haka isnadinsa wajen mutum biyar duk ba wani wanda ya san ko su waye daga ina suka aka jeho su kasa wannan illa ce a ce akwai majahil a cikin isnadi kaga wanda ba da za a shi abu ai duk abin da ya ruwaito faɗa yake shi baya takaita akan sahihi ko ba sahihi ba kuma wanda kaje yana faɗar wannan na san ba a hiliya din ya dauko shi ila ma bai taba ganin hiliya din ba hiliyatul auliya a cikin littafin muraja'at ya dauko shi na wadan shi'a da ya ce wai ya yi musanyan wato wasiƙu da shehin azhar na wancan zamanin suka yi ta musanyen wasiƙu har ya ƙure shehin azhar ɗin shi shi'a ne wai ya ƙure shehin azhar sai da shehin azhar ya sallama masa akan abin da yake da'awa na cewa ali shine shugaba su abubakar da umar ba su cancanta ba kaza kaza wai ya sallama masa ya mai da shehin azhar ɗin a lokacin wani jahili wani gabu da bai sa abin da yake ba littafin muraja'at wannan littafin ƙarerayi ne da yawa a ciki to shi ya kawo hadisin cewa gashi ma littafan ku na sunna su ba san cewa littafanmu na sunna an musu aiki kuma ana duba ingancin isnadi ba kawai dan ka zo ka ce a cikin kabari ka gani ko a cikin eh, bidaya wa nihaya ka gani hadisi shi ke ya zama ingantacce akwai salsala da ake bi to shi murmura kawai tarawa yake shi abu nu'aib yana tara ma habba wa dabba to abin mamaki wannan hadisin ma kafin ya kawo shi sai da ya ce gari, amma amma shi mai nakaltowa sai ya yanke wannan kalmar shi ya ɗauko shi ne da kanzul ummal shi ma mai kanzul ummal sai da ya raunana hadisi to amma ba zai kawo raunana ba sai ya ɗauko hadisi sai ya shiru sai ce a littafin kuna sunna sai ka koma littafin sunna sai ga malaman sun ce bai inganta ba suyudi ya kawo shi a cikin jami'ul sagir ko aljami'ul kabir amma ya ce shi ma bai inganta ba amma sai a ce suyudi ma ya kawo wani ma ya kawo in ka koma kuma sai ka cewa ai cewa suka yi bai inganta ba dan me ba za ka faɗa abin suka faɗa ba to wannan rashin amanar kenan shi ne ake kira tadlisi wato a rika maka dungu a rika maka kwange ana ana nuna maka abu ba yadda yake ba to sai wani hadisin shi ma dai duk tafiya ja haɗe ne wai manzan Allah ya ce shi ma mai tambaya ce wai wai manzan Allah ya ce <laughs> saboda haka shi ma bai kama nutsuwa ba wai wai manzan Allah ya ce ya Ali na naɗa ka kai ne tuta da mutane za su gani su bi ku zo mini ranar alkiyama ba zan tambayi duk wanda yake ƙarƙashin wannan tuta ba na san naka ne ya Ali duk wanda ya bi ka baya kafirta to wannan ko ku zan bar ku da shi kawai ku hasali bayani ba eh. to sai ali duk baya bukatar waɗannan ƙarerayin a gaskiya akwai falalarsa da ta inganta a hadisai sahihai kama hadisin la'ot yana rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa yaftahu Allah ala hadisi ne sahihi annabi ya ali shaida cewa ubangiji yana son shi yana son shi ma yana son Allah da manzansa kaga ba shaida da ta kai wannan annabi ya ce kana son Allah kuma Allah yana son ka saboda wannan ya ishe shi amma ba buƙatar waɗannan ba ya buƙatar waɗannan ƙarere shi yasa su ma jahilan sunna a wancan lokacin da suka ga cewa suna yin ƙarya suna fifita ali su zagi wuya sai su ma suka ce to ma rama. sai su kirkiri ƙarya ta falalan muawiya kaga duk wannan mu malaman sunna duk suka ci to ba mu yadda ba da abinda jahilai za ku yi ba za mu amince ba to su kuma suna karɓar maganganun jahilansu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in